وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تطاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau litinin yau mul'isnai ne biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makka ilal madina almunawwara tana da shekara 1444 daidai wanda ya zamo ɗaya ko daidai ga watan ashirin da takwai ko? ashirin da bakwai ga watan maris watan mars a gregorian calendar 2023 miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya inganta muna nan cikin suratul waqiya amma ga dukan alamu a yau insha Allah tabaraka wata'ala za mu kammala da suratul waqi'a za mu tashi daga ayar da Allah ta'ala yake cewa فلولا إذا بلغت الحلقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت وأنتم تنظرون ونحن أقرب إليه wannan yanki na ayoyi suna mana bayanin cewa akwai abin da ya fi ƙarfin ɗan adam wanda ba zai iya tunkulewa ba musamman idan kwana ya ƙare idan ajali ya zo idan mutuwa ta halarto dole mutum ya sallama wa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin wannan lokaci a lokacin da yake walwalansa yake rayuwarsa ta duniya yadda ya ga dama yana murzawa yadda yake so a cikin arzikin da Allah ya baki ko kuma lafiyan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ko kuma matsayi ko sarauta wanda Allah ta'ala ya kaddara masa zai rinka nuna wa mutane kamar ya fi ƙarfin ikon Allah duk wanda bai yi tunani ba ya samu ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata ko makamantansu to za ka gan shi yana didi da kai yana girman kai yana takama yana alfahari yana gwada kamar ya fi ƙarfin ikon Allah ya ma fi ƙarfin Allah amma inda idonsa zai raina fata lokacin da mutuwa ta halatto shi ba zai iya gudu wa mutuwa ba ba zai iya tunkuɗe kansa daga mutuwa ba ba zai iya kare kansa daga mutuwa ba ko kuma kaddara a ce ga wani masoyinsa wanda yake tsananin ƙaunansa, a cikin iyalansa ko 'yan uwansa ko abokansa ko waɗanda suke zamantakewa tare idan da mutuwa za ta zo ta ɗauki ɗaya daga cikinsu ko da yana wajen wallahi ba zai iya taɓuka komai ba to idan mai hankali ya gane wannan yana da kyau tun lokacin da yake cikin walwala ya yi ɗa'a Allah lokacin da yake da mulki ya yi biyayya ga Allah lokacin da yake da kuɗi kada ya saba wa Allah lokacin da yake da lafiya ya yi bautan Allah lokacin da ya samu martaba ko ɗaukaka ya ji tsoron Allah kada ya saba wa dokokin Allah saboda haka waɗannan ayoyi za su ambata mana mutuwa idan ta zo ɗaukan mutum ko ta zo ɗaukanka ko wani daga cikin masoyanka wallahi ba ka isa ka tunkuɗe wannan mutuwa ka hana ta ɗaukan wannan rai ɗin ba saboda Allah ya riga ya yanke hukunci idan mutum ya san da wannan to ya kamata ya shiga taitayinsa shi ne Allah ta'ala ya ce falaula idza balagatil hulquma yace yaya waɗannan ko akwai abin da za su iya idan rai ya zo ainihin alhulkuma ne makoshi wa antum hina izin tanzurun alhali ku da mutuwa ta zo muku ko kuma ta zo za ta ɗauki naku a wannan lokaci kuna gani saboda duk wanda ya san mutuwa idan ya ga alamu yakan yakan gane cewa wannan lahira zai tafi ya riga ya yi bankwana da duniya shi ne Allah ta'ala ya ce a wannan lokaci da kuke gani ƙiri-ƙiri ko za ku iya yin wani abu to idan ba ku sani ba wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsirun? mu kuma muna dab da kifiye da ku sai dai ku ba ku gani ne saboda mala'ikun Allah suna nan duk mutumin da yake zaune na jinya yana tare da mutanensa yana ganin su sai aka wayi dari ba ya ganinsu sai mala'iku to ya tabbatar ranan wato darensa na farko kenan alahira lahira yadda za a yi ka ga mala'iku sannan kuma daga baya ka ci gaba da ganin mutane sai dai ka gan su a kiyama amma dai babu maganan dawowa Ya fi Allah ta'ala ya ce wa nahanu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi kasancewa daf da ki da gare ku ki kuna tsaye a kansa ko kuna zaune kowa ya yi tagumi ko yana jujjuya hannu ko yana ta magana yaya za a yi a kira likita ne ko da Allah likita ka yi ƙoƙari yadda ba zai tafi lahira ba Allah tabaraka wa ta'ala yake muna nan dab da ke walakin la tufiruna sai dai ba ku gani ko waɗansu likitoci aka ɗauko ba za su iya mayar masa da ransa ba ba za su iya dakatar da mutuwa ba da likitoci suna da iko za su iya dakatar da mutuwa to da shugabannin kasashe ba su mutu ba domin kun san sun fi kowa fawa saboda kowane irin likita kowane kwararren likita idan shugaban ƙasa ya ga dama zai ɗauko shi amma kaga ikon Allah hakan yana hana su rikin lafiya yana hana su jinya yana hana su mutuwa sai dai idan kwana bai kare ba don haka falaula in kuntum gaira madini, ko masu musun takin alkiyama cewa ba za a yi ba to idan kun kasance masu musun hisabi ranar takin alkiyama Allah ta'ala ce tarji'unaha wannan shine jawabi in kuna ce ba za a yi takin alkiyama ba idan mutuwa ta zo za ta ɗauki ran naku ko za ta ɗauki rayukanku to tarji'unaha ku dawo da ra'idin ku fata idan kun yi sa tarji'unaha in kuntum sadiqin ku dawo da ita kun kasance masu gaskiya cewa ba za a yi takin alkiyama ba babu hisabi ba maganan aljanna da wuta ba maganan kaza da kaza to idan mutum ya zo mutuwa ku dawo da ranta in kuntum sadike ba zai taba yiwa ba saboda ka wannan wa'azi ne mai karfi a cikin wannan sura kusan gangara muka je yasa aka kawo mana wannan wa'azi mai karfi don a tabbatar mana akwai alkiyama kowa ya ji tsoron alkiyama inni ra'aytu awaqib ad-dunya wa taraktu ma ahwa lima akhsha yace da na hango karshen duniya sai na bar abin da nake ka'awa zuwa ga abin da me nake jin tsoro saboda duk walwalanka idan ka tuna mutuwa dole ta tsinka maka walwalanka yasa annabi yace ukuru ko ambati hazimal ladzati wanda take karya jin dadi ko azumi ka yi ka wahala ka ta gayyara kana fama da yunwa lokacin da ka zo buɗe baki an haɗa maka abinci nauyi iri daban-daban kaman bakwai ko takwa wanda wani lokacin ana faɗan wannan sai ga mutane suna ta tarar da ni a waɗansu kasashe talakawa su suke haɗa abinci kaman bakwai ko shida talakaki zai haɗa wannan saboda ba su da ɗuri kamar namu mun shi faɗa kaga mutum zai samu dabino zai samu nono zai samu gurata zai samu ainihin ruwan ko kuma miyan menene nomi riɗi kenan sannan zai samu ordinary water a kusa da shi zai samu ruwan jus ɗan ƙaramin gora ruwan ma ɗan ƙaramin gora sannan ga shayi ɗan ƙanƙanin kofi kamar ka sa a hancinka sannan ga ƙahawa ɗan ƙanƙanin kofi don ka hada da Allah nau'in abinci nawa kuma yana ci ya ce alhamdulillah a take a yi sallan aken raka a talatin da shida da wutiri guda ɗaya talatin da bakwai amma ba za a ganki ya gwada raki ba kai kuma an kawo kunun gyada ka an kawo dabinon ka cinye an kawo goro ka dora da ki an kawo kunun aya ka an kawo goborodo rodo ka wani ya zo wucewa da lakasera ya gagara shanyewa ka karbe ka shanye an kawo alale ka ci an kawo dan wake ka ci kuma kana jiran shinkafa da wake kai kuwa ya za a nasa za raka goma sha ɗaya ka ji ba za ka iya tabuka komai ba ya kulu ta'ala Allah malaukaki yana cewa falaula iza balagatin ruhul hulquma yace yaya da a ce ruhi zai zo ainihin makoshi ko yaya za ku yi wa zalika hina lihtidar a lokacin da mutuwa ta halarto kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin waɗansu ayoyin a suratul qiyama kalla idza balagati taraqi yace kai yaya idan rai ta zo ainihin makoshi a taraki jam'i ne na tarkuwa tarkuwa shine wannan ramin nan da yake wuyan mutum saboda haka kowa idan aka duba nan ɗinsa akwai wannan ramin shine ake kiransa tarkuwa da wannan rami da nan ramin da nan ramin saboda ko dabba ce ko rakumi in aka soke shi a ɗaya daga ciki ya yi tafiya ake da shi saboda kai tsaye zuwa ga zuciya ne lokacin da ran ɗan adam ta zo nan to wallahi ba za ta koma ba shi da kansa zai ji ransa ta zo nan yana kokarin haɗewa kamar yawu ne ko majina ya makale maka kana kokarin haɗewa ba zai koma ba rai ba za ta koma ba shi yasa Allah ta'ala ya ce kalla iza balagati taraki ya ya idan ainihin rai ya zo makoshi wakila waɗanda suke kewaye da shi suka ce man raq ko man raq wane ne mai rukiya wane ne mai magani wani kwararren likita ne wanda zai duba shi ko zai farfado ko zai dawo wa zanna annahu alfira shi kuma a lokacin ya tabbatar rabuwansa da duniya kenan domin idan rai ta riga ta zo nan wuya kamar yadda muka ambata wallahi ba za ta koma ba duk yadda ka yi ka haɗe ba zai yi ba duk yadda aka yi a danna kirjinka domin rai ɗin ya koma ba zai koma ba shi ne wazanna na hulfira shi ya tabbatar rabuwa da duniya zai yi saboda haka da zai samu yancin magana da yawa zai ce karku ba ta lokacinku karku kashe kudinku karku yi barnan kudinku ku kyale ni kawai tafiya lahira yi shi ne wazanna annahu alfira sa saqu bi sa. Eh. kuma ainihin wannan ya saba da wannan akwai fasara guda biyu wato yanayinsa ya saba yanayin fiskantarsa lahira ya saba da zamantakewansa a duniya shi da kansa ya gane cewa rabuwa da duniya zai yi ko kuma kafansa ya saba da juna zai ji ya miƙe ɗaya yana kokarin ya miƙe amma ba za ta iya miƙewa ba wani sai ya mutu tukuna za a miƙe kafansa wani kuma zai dunkule yana son ya miƙe ko zai naɗe kafafuwan yana son ya miƙe amma wallahi ba zai iya ba sai dai bayan ya mutu a mike kafafuwa sai dai bayan ya mutu waltafati saƙo bisa ila rabbika yawma idhinil makora a wannan rana zuwa ga ubangijinka ne kanka saboda ya tabbatar zai tafi wajen Allah to tun kafin ka faɗa wannan yanayi kamata yi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah wa antum hina idhin tanzurun alhaliya wannan lokaci kuna kallo kun zazzare ido ilal mutadar zuwa ga wanda mutuwa ta halatto masa wa ma yukabiduhu min sakaratil maut da abin da yake fiskanta yake fama da ki na magagin mutuwa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah ta'ala yake alhali a wannan lokaci mu muka fi kusanci zuwa gare ki daga gare ku bi mala'ikatina shine mala'ikun mu suna nan tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun kama Allah ya riga ya fala mala'ikun mu za su karbi rayukansa ko za su karbi ranta ba ma mala'ika guda ɗaya bane saboda mala'ikan mutuwa yana zuwa da masu masarakiya limana ko da wanda zai yi tawaye alaliba wanda ya zai yi tawaye kwarai da gaske ko da wanda zai yi tawaye ai kaman a ce general ɗin soja ne ko wani mejo na soja ko wani komanda idan zai zo waje ki kada yake zuwa ai zai zo da mukarabansa ko kwamishinan yan sanda ko shugaban yan civil defense kai ko sarkin dogare ne idan zai zo ki kadansa zai zo ai zai zo da dogarawa saboda ko da mai taurin kai su tattaude ki to balle mala'iku kan ma ba za a yi fada da su ba ba kai saka yi fada da mala'ika ba shine wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la sai dai ba ku gani ai walakin la tarawnahu ba ku ganin waɗannan mala'ika ko waɗannan mala'iku kama ƙala ta'ala fil ayati al kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah kine mai rinjaye a saman bayinsa Allah ya fi karfin kowa ko gaga mutum yana wani walagigi yana kaudi to Allah yana sama da shi ka ba shi yan kwanaki eh, wai abin da ya baka tsoro wata rana shine mene eh, shi kuna jin waƙoƙi kenan wani mawaki ne ya faɗi haka o oh, tun da na ce ana jin waka shi za ba za a faɗi sunansa ba amma dai yana ji a rediyo ana yawan sawa abin da ya baka tsoro wata ranaki zai baka tausayi Allah ya sa mu cika da imani wa yursilu alaikum hafaza Allah yana aiko muku mala'iku masu gadi waɗannan mala'iku suna tare da kowane ɗan adam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace lalle akan ku akwai masu ainihin gadin ku kiraman katibina ya'lamuna ma tafalu masu karimci marubuta ba sa ciwa-ciwa ba wanda ya sai bude musu ido sannan kuma ba sa zalunci don abinda baka yi ba ba za su rubuta ba ya alamuna ma taf'alun Allah ya ba su wannan dama suna sanin abin da kuke aikatawa ya sa duk abin da mutum yake aikatawa mala'iku suna gani kuma suna rubutawa saboda haka wa yursilu alaikum hafaza Allah yana aiko muku mala'ikun da suke gadin ku hatta idza jaa ahadakum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ku sai mala'iku kuma nan musamman sai su zo rututu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun sai manzannin mu su karɓi ransa ba sa sakati. ba za su kara masa ko da minti ɗaya ba sun marudu ilallahi maula humul haqqo sannan sai a mayar da su zuwa ga Allah shine ne majibincinsu na gaskiya ala lahul hukmu wa huwa atraqul hasibin Allah shine mai hukunci kuma shine mai gaggawan hisabi Allah ya samu dace falaula in kuntum gaira madiniyin to ne yasa idan kun kasance kuɗin nan gaira madiniyin ko ba za a yi muku hisabi ba kun ɗauka ba za a yi muku hisabi ba kun yadda da wannan kun ga wannan masu musul takin alkiyama kenan da masu musul hisabi to tarji'una ha Allah ta'ala ya ce ku dawo da rai ɗin fa halla turji'una hadhihi an-nafsa me yasa ba za ku dawo da wannan rai ba allati qad balagatil hulquma wanda ta je ga makoshi ila makani al zuwa ga wurin ta na farko ran dan adam aina yake ko likita ba zai fada maka ga inda ran dan adam yake ba tunda ana ce makoshi ka kaman daga kasa ne ya taso ya zo nan ko kuma daga sama ne rai na cikin kwakwalwa ne yana cikin hanci ne to a ina rai din yake ya salu naka wa ya salu naka ne ro wale roho min amri rafi wa ma'utitun min al'ilmi illa kalila ba wanda ya san yin da rai yake ya dai abinda aka fi kyauta zaton kamar ya fi tattaruwa kai saboda za a iya yanke kan mutum kansa ya ta dungure ya yi ta dungure sannan daga baya sai ya lafa ya tafi kenan ana yanke kansa gangan jikin sai ga ya sake gaba daya ko motsi ba zai yi ba amma kai sai ta dungure sai ta dungure ta kaman rai din ya fi tattaruwa a kai yasa kan dan adam yana da kima kwarai da gaske dalilin da yasa malaman fikihu suka yi bayani cewa idan an kashe dan adam da gangan aka yi sassauci ko aka kashe shi bisa kuskure to diyya yake bayarwa diyyan nan kuma raƙuma dari ne amma in idanunsa guda biyu da aka cire masa raƙuma dari ne idan hancinsa ne aka cire masa gaba ɗaya kawai sai kororo rami ramuka aka bar masa raƙuma dari ne idan aka tuɗe masa bakinsa ko harshensa baya iya yin magana ya zama bebe raƙuma ɗari ne idan aka lalata masa kunnuwansa duka gaba ɗaya baya ji raƙuma ɗari ne saboda waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske taɓa ɗaya daga cikinsu kamar taɓa rayuwarsa ce kusan duka aka ce mai ido ɗaya aka je aka rusa masa wannan idon guda ɗaya to raƙuma ɗari ne wancan da ya lalace kaddaran Allah ne ya yarda da kaddara to amma da yake da guda ɗaya wanda ya zamo biyu ne a wajensa kai kuma ka zo ka cire masa wannan guda ɗaya to raƙuma ɗari ne don tamkar ka kake ɗan adam ne gaba ɗaya saboda ɗan adam yana da kima, don haka ba a san yana rai suke ba amma da yan fi kyautuwa zaton kamar ta wajen kai ne ko kuma abin yawo yake yi rai din yana yawo zuwa kirji zuwa ciki sannan ya koma kai yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce al'amarin rai yana daga cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min al'ilmi illa kalila ba ba ku ilimi ba sai dan kalam duk irin jiji da kai ɗin da mutum zai yi saboda yana da digiri barkatai ya zama dokta ko farfesa idan Allah ta ya gada dama a layinsa sai Allah ya kunya tashi. a layinsa sai Allah ya kunya tashi. sai a samu wani wanda ki bai da digiri guda uku din sai zai dama kai shanye ka ya sa wa fauka kulle zai ilimin alim babu girman kai babu alfahari Allah ya samu dace wa makarruha min aljasadi in kuntum gaira madinin ku dawo da wannan rai din a cikin jiki a matsugunin wannan rai din idan kun kasance ba za a yi muku hisabi ba kun yadda da wannan wannan maganan kafirai ne mu kan ba mu yadda da wannan ba mun yadda Allah ki kadai ya cancanta a bauta maka kuma mun yadda akwai tashin alkiyama akwai aljanna akwai wuta mun yadda duk wanda ya da'a wa Allah dan aljanna ne idan yana da kurakurai Allah ta'ala zai iya gafarta masa ko zai fada cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko cikin ceton bayin Allah matukan mutum ya tafi lahira da wani kuskure babu shirka a ciki mun san duk wanda ya saba wa Allah idan ya tafi lahira to wannan dan wuta ne sai dai idan Allah ya gafarta masa kuma yana kyauta zaton waɗanda ba su je da kirka ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai musu sassauci amma ban da haƙoƙin bayan Allah don haƙƙin haƙoƙi na bayan Allah ko haƙƙin ɗan adam in an je lahira ko babanka ne ko ɗanka ne zai ce a biya shi bai yafe ba ƙwarai da gaske sai dai abinda ake so idan uba da ɗa suka yi ɗa'a suka haɗu waje guda cikin ɗa'a Allah ta'ala yakan haɗa su waje guda kamar yadda ayoyi suka yi bayani قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيعني محاصبين wato falaula in kuntum gaira madini ay gaira muhasabin ba za a yi muku hisabi ba kun ɗauka haka falaula in kuntum gaira madini walan suka ce gaira musaddiqin ko ba masu gaskatawa ne kusan ɗaya ne da annakum tudanuna cewa ba za a yi muku hisabi ba wato ba na ba za a tayar da ku ba wato Jo-Zauna ba za a yi muku sakayya ba to faruddu hadhihi nafsa idan rai ta zo tafiya an zo daukar rai mala'iku sun zo daukar rai to a hana mala'ikun daukar rai ba zai yiwu ba to kaga waɗannan ayoyi ayoyi ne masu tsoratarwa wannan ya shafi kowa da kowa kusa wani lokacin gana wa'azi sai wani ya rinka duban manya sai ya ce da su ake yi shugabanni yi eh, kuma yana ganin kamar an je lahira wato zai sulale ko a sace ma zai shiga aljanna ba wanda ya sani alhali ko ba zai yi ba don wani talakan wani wanda bai samu shugabancin ba ba mamaki ranar takin alkiyama shi ne ma mala'iku za su fara nema don ga talauci ga sabon Allah abu ya yi muni annabi yayi gargadi a kan wannan kai a duniya ba ka ji daɗi ba sannan a lahira ma ka ji daɗi ba wannan wa'azi ya shafi kowa da kowa saboda kowa da nasa Allah ya gafarta mana Ba sai Allah ya ce me فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة في العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين Sai aka sake dawo da mu kan waɗansu ayoyin da aka ambata mana a can baya cewa mutane sun kasu kashe uku ranar tashin alkiyama saboda haka ko kaƙi ko kaso Allah ta'ala zai kasa mutane gida uku ranar tashin alkiyama akwai almukarrabuna makusantan Allah sullatun min al wa kalilun min al akwai akwai ashabul yamini kuma sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin wa ashabush shimali sullatun min al wa sullatun min al-akhirin inda rigiman take kenan saboda masu shiga wuta waɗanda za a ba su takaddunsu a hannun haguna masu shiga wuta akwai su jirgi a mutanen ƙarshe kamar yadda ake samun su a mutanen farko to waɗannan ɓangarorin mutane guda uku su ne za a yi mana summarizing ɗinsu domin saboda a daɗa fahimtar abinda wannan sura take karantarwa hadihila huwalu salata waɗannan halaye guda uku hiya ahwalun nasu inda hasidarihim su ne halayen mutane ko da lokacin mutuwansu ne saboda lokacin da mutum zai mutu zai gane cewa yana cikin almukarrabun ko kuma yana cikin ashabul yamin ko kuma yana cikin ashabul shimal to Allah ya sanya mu cikin kasan farko domin su ne manyan mutane ɗan gatan Allah subhanahu wa ta'ala irin su ne waɗanda yake za su je da waɗansu kurakurai Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wato a ɗaga musu kafa a yafe musu su wuce su tafi aljanna in aka yi dace ma ko tsayawa a filin alkiyama ba za su yi ba wucewa kawai za su yi ba za a yi musu hisabi ba za a ce kawai su yi ta wucewa su yi ta wucewa Allah ya sanya mu cikin su ma an yakuna minal muqarrabin ko dai su kasance cikin makusanta su ne kaso na farko kamar yadda muka roke Allah ya sanya mu cikin su aw yakuna mimman dunahum min ashabil yamin ko kuma ya kasance ko kuma a kasance cikin waɗanda ba su kai su ba amma waɗanda za a ba su littafan su hannun dama wa imma an yakuna minal mukazzibin bil haqq ko kuma a kasance a cikin waɗanda suke ƙaryata gaskiya suke ƙaryata Allah suka ƙi yadda da tauhidi suka ƙi yadda da ranar takin alkiyama suka ƙi da'a wa Allah suka yi ɓarna wa Allah adallina an huda waɗanda suka ɓata gabarin shirya na bi amrillah waɗanda suka jahilci al'amarin Allah duk da kasancewa masu hankali ya riga an buga musu misali falaula iza balagatil hulquma idan ka jahilci al'amarin Allah to ga misali nan an kawo in dai har mutuwa za ta zo ɗaukan naka ko za ta zo ɗaukan ka ba za ka iya kare kanka ba to ka miƙa wuya tun da wuri ka gane matsayinka shine ubangiji ta'ala ya ce, fama in kana min al amma idan ya kasance shi wannan bawan Allah yana cikin makusantan Allah mutuwa ta zo ɗaukansa zai tafi lahira wa humul ladina fa'alul wajibati wal mustahabbat sune waɗanda suka kiyaye wajibai da abubuwa mustahabbai wa tarakul muharramati wal makruha suka bar abubuwan da aka haramta da kuma abubuwan da aka karhanta wa ba'dal mubaha da waɗansu abubuwa ma na halal saboda da kofan gombe a matsayinka na alaramma kuma babban liman na juma'a na kamsu salawa mai mata uku da ya'ya goma sha daga kofan gombe sai wani ya baka rake a hannunka sai ka je raken kwaɗayi raken nan ya dame ka kai kuma kana son ka zo kofar idi kawai kana tafiya sai kana ɓalle raken nan kana sha ana ce ya kara makallahu kana ce mmmm tana ballewa wani yana ce aka ramakan lahu an shiga fadama ne ka ce kwarai da gaske fadama mai ruwa kuwa saboda mutum yana kyan rake dan ɗauki lokaci yana ka in ya yi shuru santi in ya yi surutu ma santi in zai yi wahala a ce wata maganan ta tafi daidai amma ai ba haramun ba ne ba haramun ba ne domin lokacin da ka zo ka karyi rake din nan ka ji ruwan ka sake karya na biyu ka ji ruwan ka sake karya na uku wato kwakwalwanka za ta zama fresh abinda ba ka tsammanin tunawa ma za ka tuna eh, abinda ba ka tsammanin tunaninsa ma za ka tuno ki to sai ka kama kirki ko kuma ka fara sake-sake kawai sai aka ga liman daga nan kofan gombe zuwa kofan gidi yana ta sharakensa Allah ki gafarta malam wani ma yana gaishe shi bai ji ba saboda ya riga ya shiga fadama to wannan abin da ya yi liman bai yi haramun ba amma sai dai bai dace ba bai dace ba idan da aladen ne haka za a ce babu damuwa eh misali kenan idan da aladen ne haka za a ce babu damuwa da wannan ya gwada ko manya-manyan bayan Allah akwai abubuwa na halal amma ba su damu da shi ba abubuwa na halal ba su damu da shi ba zai iya shirya lafiyayyen abinci ya ce ya yi buɗe bakinsa to ba zan kawo misali ba da abincin lafiyayye amma sai ya haƙura sai ya ce a yi masa kunin gyaɗa babu suga sana kawo masa kosai babu yaji sannan zai samu ruwan sirkin da babu suga ko an sa suga bai ji ba ya sha abinsa in ya zo wajen tufa shi ma zai ce farin tufa zai sa amma kuma wani bawan Allah ya zo ya roka sai ya je ya ɗauko masa gezinan dubu arba'in ya baki shi kuma ya bada na dubu goma aka dinka masa zai iya hawan mota mai tsada amma bai hau ba sai ya hau mota mai arha duk dai nau'ukan zuhudu domin nau'in zuhudu abinda ya halatta ne gare ka kace ba za ka yi ba ko gidansa za a zo a yanka kaza ko ma a yanka rago a yi farfesu a saka naman cikin miya a yi menene sai ce ni ku kada mini gafara ruwa ga kuka kuma ya ci abinsa ba abin da ya dame shi kaga ya ba da iyalansa wancan shi kuma ya haƙura da wannan mafiya yawa masu zuhudu za a ga suna yi ne tsakaninsu da ubangiji babu ma wanda ya sani sai na kusa da su ne zai iya ce ya ya buka zawa ne shi bai dame shi ba mu za mu goge wuya amma shi ba zai goge ba za mu kwanta waje mai kyau zai ce a'a sai ya ɗauki filo kawai ya ɗauki tabarmansa ya shimfida ya kwanta akan tabarma ba abin da ya dame shi to shine anan mala yake cewa haramun sun nisanta wannan dole ne makaruhai sun nisanta wannan abin kyama ne to waɗansu halal ɗin ma sun bari saboda kada halal ɗin ya shagalar da su waɗannan su ne makusantan Allah subhanahu wa ta'ala farauhun wa raihanun to waɗannan sakamakonsu tun daga nan duniya a lokacin da za su fuskanci lahira farauhun shi ne za su samu hutu wa raihanun za su samu ƙanshi wa jannatu na'im ƙarshen tika tek shi ne gidan aljanna wa jannatu na'im an ce wannan jannatu an rubuta kai ka buɗe ta'un ɗin ya kamata ya rufe tawun din saboda sun singular da fulwura da wannan asamin ne za mu bayar ma waɗanda suke karatun haya islami ko nce me yasa aka ce wa tuna e a cikin arrasmul usmani me kawo haka farauhun waɗannan suna da hutu wa raihanu suna da abubuwan ƙanshi da farin ciki wa tuna e da gidan aljanna na ni'ima فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت الوقت عند سكزو متوى yi ذاسي متوى البشر دوانا كما تقدم في الحديث kamar yadda muka yi bayani a can baya akwai wani hadisin da muka taba karanta wani hadisi mai tsawo ina jin sai da ya ci mana awa guda hadisin da manzon Allah ya ambata a lokacin da aka fitsi ne wani sahabinka annabi sai ya zauna a bakin ainihin kabarin yana zaune da sanda a hannunsa wato a gefen kabarin yana caccakan ƙasa shi ya ba da labari idan ɗan rai ɗin ɗan adam idan ta fita to ga inda za ta je annabi ya yi bayanin ran mummini da kuma ran fadiri mutumin banza daga cikin abin da annabi ya faɗa ya ce lokacin da ran mummini aka karɓe ta idan an tafi da ita sama sararin samaniya idan mala'iku sun je suna ƙoƙarin bule ƙofan sama to za a tambaye su da me suka zo ina suka fito tare da wane ne to idan sun yi bayani sun ce ai wani bawan Allah ne aka tura mu muka karbi ranta sai ya ce ayyatu ruhu tayyiba ya ke wannan rai wanda take mai tsarki fil jasadi tayyib a cikin ainihin jiki mai tsarki kunti hu. wanda kika kasance kina raye wannan jiki fa ukhruji ila rauhin warai raihanin warafin rabbin saboda haka ki fito ki je zuwa ga rauhun da raihan wa rabbin ghairi ki je zuwa ga hutu da kayan kanki da kuma ubangiji wanda ba zai kushi da ke ba saboda haka wannan bawan Allah kenan dalilin da yasa kawo mana wannan hadisi saboda kalmomi guda biyu da aka ambace su a cikin aya sune manzon Allah ya ambace su a cikin hadisi bawan Allah tun daga nan duniya za a rinka masa albishir waɗannan su ne ake cewa fala khawfun alaihim wala ya zanuna babu tsoro tare da su sannan kuma ba sa yin bakin ciki فروح راها وريحان مطراها وقيل الروح الفرا فريحان فروح وريحان wato jannatun waraka wato ga gidan aljanna za a rinka walwala wa kullu hadhihi al-aqwal duk waɗannan fassare fassaren da aka yi mu mutakaribatun sahiha wato suna kama da juna sannan kuma sun tabbata fa ina man mata muqarraban duk wanda ya mutu yana mai kusanci zuwa ga Allah fasala lahu jami'u zalik zai samu dukkan waɗannan min rahma zai samu rahama daga wajen Allah warraha da hutu wal istiraha da wajen walwala wal faraji da ainihin kubuta sururi da farin ciki wal rizqil hasan da arziki mai yawa a cikin gidan aljanna yasa Allah ta'ala yace wa jannatu na'ime an samu hadisi daga ka'ab bin malik Allah shi kare yadda dake yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga misali ran mumini idan an fitar daga gangan jikinsa kafin ya sake komawa gangan jikinsa ranar takin alkiyama ga inda yake innama nasmatul mu'min ran mumili ta'irin kaman wani tsuntsu ne yu'allaqu fi shajaril janna wanda za a rataya shi a bishiyan aljanna hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athu har lokacin da Allah zai dawo da wannan rai zuwa ga wannan gangan jiki a ranar da aka tayar da shi ranar takin alkiyama وهذا إسناد عظيم ومتن قوي وفي الصحيح يا ذو تكن صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya buga misali da rayuka na waɗanda suka yi mutuwar shahada ya ina arwaha shuhada lalle rayukan waɗanda suka yi shahada fi hawa sila tuyurin kudurin suna cikin ƙunduna na waɗansu tsuntsaye koraye ina an san ƙundu ko? an san ƙundu? wani ya ce bai sani ba modibbo mai hulan ustazai baka san kundu ba na kusa da kai fa ka san kundu menene kundu eh to a can ciki kenan ƙaran ma a cikin Sun eh, tsuntuwa ita take da wannan Eh, na ga wani mai mata ɗaya na ta sassare ido saboda duk waɗanda nake tambaya marasa mata ne kafin je kan mai mata laya ina ji ma bai san kundu ba amin <laughs> eh. tsuntsaye idan suka yi koto suka nemi abinci suka ci yana taruwa cikin wata jaka haka musamman kaza idan an yanka idan aka yanka kaza akwai abin da ake ya ake cirewa wannan shi ake kiransa kundu musamman kaza in aka yanka za a ga cikin wannan kundun akwai dawa dawan da ta ci ko masara ko menene har da kasa da sauransu wannan shine ake kiransa kundu na tsuntsaye haka ake kira kundu na dan adam ko dabba kuma a ce tumbe eh. to rayukan muminai tamkar suna cikin waɗannan kundu ne ke sa na ce kunduwai wato kunduna don jam'in kenan eh, jam'i na ƙarfi da yaji eh, kundu kunduna kenan na tsuntsaye ko kuma suna cikin gidan aljanna waɗannan tsuntsaye koraye ne haka annabi ya faɗa tasrafu fi riyadil janna suna yawo a cikin dausayin aljanna haitu sha'a duk inda su ga dama su matawi ila kanadila mu'allaka bil ard sannan idan dare yayi dare irin na can to za su je su taru a karkashin waɗansu fitilu da suke karkashin al'arshin ubangiji wallahu alamu waɗannan su ne bayan allah kaso na farko tun daga mutuwansu har zuwa zaman kabarinsu har ya zuwa takin su ranar takin alkiyama har ya zuwa gidan aljanna ba su da matsala Allah sanya mu cikin sai kaso na biyu wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ya kasance a cikin ma'abuta dama wa amma in kana al-muhtadar min ashabil yamin musamman wanda mutuwa ta zo ɗaukansa yana daga cikin mutanen dama wa fa salamun laka min ashabil yamin Kai maka ka kwantar da hankalinka. Amincin Allah ya tabbata a gare ka. Kana daga cikin mutanen dama. Kai ma ba da barazana, ba da fargaba, ba da abin tsoro. Su bashin ruhunin mula'ika tufizale, mula'iku za su yi musu albishir da wannan, da kulunai a'adashin, za su ce ga ɗaya daga cikinsu salamun naka, ai la basa alai ka an ila salama Ba da matsala. An ta min Ashabin Yamini. saboda kai kana daga cikin ma'abuta dama kuma ‘yan gatan Allah ne. wa ƙala ƙasada wa bunu zaidin waɗannan manya-manyan malamai suka ce salimamin azabinla za su yi masa albikir cewa ya kubuta daga azaban Allah to kaga ko wannan ma ka samu kamakal ya ishe ka musamman ma wanda ya zo a wannan zamani sun zai wahala a ce ka tsallake yau da gobe sai Allah ka ce mutum ya tsallake salam ko ya waye sulun ba tare da wani laifi ba ba tare da wani kuskure ba yana da wahala to ranar mutuwan mutum lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ransa suka ce a ah, salamun laka aminci ya tabbata a gare ka ai kai baka da matsala to kaga daga nan zaka fara murmushi saboda kurakuranka Allah ya gafarta maka Allah ya samu dace وهذا معنى حسن ويكون ذلك كقوله تعالى wannan fa ya dace da fadin Allah madaukake innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijin mu sun mastaqamu sa'annan suka yi istiqama suka tsaya ba tare da sun karkace ba tatanazzalu alaihimul malaika malaiku suna sauka a gare su a lokacin mutuwansu da abinda suke faɗa gare su Allah takafu wala tazanu kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki babu fargaban wa abshiru bil jannati التي كنتم توعدون منا مكو البشر كوي النكوا ده الجنة ده أكي مكو القورنتا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة موني أبوكمكم مسوينكم أنا الدنيا ده الآخرة dama idan ka kasance mutumin kwarai to Allah zai hore maka waɗansu mala'iku suna taimaka maka wajen aikin kwarai in ka kasance mutumin banza to shi kenan sai Allah ya taimaka maka kuma da waɗansu shaidanu suna zuga ka idan ka je wajen barna ka tsaya a 70 sai ya zuga kai sai haba kai kuwa sai ka kara ka je 80 daga 80 ka je 90 har ma ka je 100 kana kokarin wuce 100 alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'udhuhum azza fala tajal alaihim Allah ya ambata cikin Qur'ani to amma bayan Allah na kwarai mala'iku za su ce nahnu ukun fil hayati duniya wa fil akhirah ba mamaki zuwa wajen tafsirin nan ma mala'ika ne ya taimaka maka ba domin azumi ba da ba mamaki yanzu kana bayan gari Allah ya gafarta mana wa lakum fiha ma tajtahi anfusukum kuma kuna da abin da ranku take sha'awa a cikin gidan aljanna walakun fiha ma tad'un sa'annan kuma kuna da abin da duk kuka so ko kuka yi kagensa a cikin gidan aljanna duk abin da karaya a cikin zuciyanka kawai sai ganshi shirin sai ganshi shirin yanzu karaya yadda ka yazo azumi din da me kake so eh me kake so na san kowa ya hararo abin da yake so ba mamaki alarin ma ya hararo wata alan kaza kawai ta dogo gaba da eh walakum fiha ma tad'u saboda kana rayawa a cikin zuciyanka kawai sai ka ga ga kaza nan ga alan kaza idan ka canza kai ba wannan kake so ba kawai sai ga kyakkyawan rago idan baki take so ba sai ga kyakkyawan rakumi sai ka zabi wanda kake so kuma abincin gidan aljanna ba ya faci ba irin abincin duniya ba ne saboda yadda aka kawo maka baka san daga ina yake ba haka zai tafi baka san ina zai je ba a nan duniya ne yake fama da damuwa in ka ce abincin ya yi yawa ya dame kan an dafa da yawa ba ku cinye bai dame ku tunda waɗansu ba bayarwa suke yi ba idan ka bar abincin kuma in ya ruɗe zai cutar da ku Allah ya mu dace wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace fa salamun laka ay musallamun laka anta min ashabil yamin wala la tafassara mana kalman fa salamun laka ana kwantar da hankalin ɗaya daga cikin ashabul yamin kowannan group din mutum ya fada alhamdulillah amma dama in zaka roki Allah firdausu zaka roke shi in kana da damuwan dubu goma in ka zo addu'a roki Allah miliyan guda haka ake yi Allah ba mai tilasta shi kuma ba abin da ya fi karfin Allah amma kana neman dubu goma wajen Allah ka ce ya Allah dubu goma nan ko ta halin kaka ya Allah to sai Allah ya halaka da dubu goma wanda yake mai karuma ruma ai in za ka nema nema da yawa annabi ya ce in za ku roƙi aljanna ku roƙi jannatul firdaus domin saboda aljannan annabawa ne idan ka yi roƙon haka za ka ce modibbo yanzu kai tsakani da allah ka nemi jannatul firdausi ai mala'ika ya maka tambaya kai ka za ka ce a ni kowa bayan fage abin ni wallahi amma da ni na roƙi firdausi ne saboda annabi ya ce a roƙa ya ce to firdausi dai jannatul firdausi fi karfinka eh, amma ina mala'ikun nan ku kai shi can aljannan ta karshe to kaga kowa wajen aka ajiye ka tunda babu bayan fage a can aljannan karke aka ajiye ka daman kai harin ka ko a wannan waje aka barka yayi amma dai tunda roko ne Allah wa ta'ala da fadi ake roƙon sa ba a takaitawa Allah in ka takaitawa Allah sai Allah ya tsuke maka don haka fa amma in kana min asabil yamin idan ya kasance daga cikin ma'abuta wato dama Allah ta baraka wa ta'ala yace ce eh? in wa amma in kana min asabil yamin wa amma in kana min asabil yamin fa salamun laka min asabil yamin amincin Allah ya tabbata gare ka a cikin mutanen dama imana ma'ana baka da matsala kenan amma nan ba yi cikakken bayani ba kamar yadda aka ambata mana a can baya sai dai kowa ya riga ya sani karshen waɗannan mutane makoman su gidan aljanna ne wa amma in kana min min almukazzibin ad-dallin ga gurubin matsiyata amma in ya kasance a cikin almukazzibina masu karyata Allah masu karyata ranar takin alkiyama al-dallin mabarnata fatattu fa nazulun min hamid masaukansu ruwan zafi ne mai tsanani mun yi bayani a can baya wata tsiliyatu jahim da shiga cikin wuta jahim wutan jahim wato irin garwakin da yake jajiya zur nan shi yake kiransa jahim an haɗa wuta yayi jajiya zur a jefa mutum a ciki Shi ne wata tsiliyatu jahim saboda haka duk wanda ya kasance mai sabon Allah mai karyata Allah makomansa kenan Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ce inna hadha in hadha to inna hadha ko in hadha wannan bayanin da aka gabatar huwa haqqul yaqin wannan shine haƙƙi wato gaskiya na yakini ga gaskiya ga yakini menene bambanci duk ɗaya ne sai dai kalma ta ƙarfafa kalma ce abinda ake faɗi ba tatsuniya ba ne ba ƙirƙirarren labari ba ne Allah ta'ala ce duk abin da aka faɗa muku daga farkon turan nan zuwa nan ko daga farkon ƙur'ani zuwa nan daga nan zuwa ƙarshen Al-Qur'ani to la gaskiya ne yaqini ne ne, in baka yadda ba za ka gani Ina hadha al lalle wannan labari la huwa haqqul yaqin alladhi la miryata fi babu kokonto cikin to idan kai mai hankali ka fahimci wannan fa sabbih sai Allah ta'ala yace idan ka fahimci wannan kai mai hankali fasabbih kayi tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka mai girma da ma'ana ka girmama shi ka kiyaye dokokinsa an samu hadisi daga uqba bin amir al-juhani radiyallahu anhu qala lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ga manzon Allah fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ko da sunan ubangijinka mai girma qala ij'aluha fi ruku'ikum sai annabi ya ce ku sanya cikin rukuwanku ya sa aka zo ruku mutum idan ya yi ruku zai ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi in kaga dama subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko da baka kara da wa bihamdihi ba fasabbih bismi rabbikal azim annabi yace yaj'aluha fi ruku'ikum ku sanya cikin ruku'unku to kaji dalili kenan saboda haka a rana kana ruku'u sau nawa kamar yadda wannan aya ta maka umarni inda ya kana sallon farilla kana sallolin farilla kana na nafilfile to kana tasbihi wa Allah da yawa walamma nazalat amma yayin da suratul a'la farkonta ya sauka sabbi ko sabbi hisma rabbikal a'la can babu fa'us sabbi hisma rabbikal a'la ka yi tasbihi da sunan ubangijinka mafi ɗaukaka kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce ya hafi su sujudikum ya ce ku sanya cikin sujadanku ya san aka yi sujada subhana rabbiyal ala subhana Rabbi ala subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi duk wanda kai daidai ne hadisi na karshe hadisi na Abu Huraira wanda yake fassara fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi tare da sunan ubangijinka mai girma annabi yace kalimatani kafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu rat suna da sauki a baki amma ubangiji ta'ala yana kaunan waɗannan kalmomi guda biyu a cikin mizani akwai nauyi inda ka juri faɗinku ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yasa duk lokacin da mutum ya samu dama ya faɗa babu yawan adadi amma subhanallah subhanallah subhanallah wanda ake yi a bayan an itar da sallan farilla ko na nafila ko lokacin da za a kwanta wannan musulunci ya kayyade ga yadda yake fada amma idan sauran kana son ka faɗe su a lokacin da ka ga dama to shi kenan wannan ba sai ka kirga ba shi yasa waɗannan da suke rike da wannan abin daddannawa din nan suna ɓata lokacin su ne idan za ka yi wa Allah tasbihi sai ka lissafa me yana lissafi ai kamata ai kai tai ba iyaka inda aka ce ka tsaya a adadin ne za ka tsaya amma a sauran kai ta yi. amma sai ga mutum yana ta daddannawa wannan ba abin gadara ba ne ba abin gwada cewa kai din nan bawan Allah mai ambaton Allah ba ne kirme ne ma ba kai sa'a ba hakan da kake yi ma bid'a ne tunda ba tainawa ne suka yi domin neman kuɗi ba ya ga kowa ya makala a hannun sai ki gaki mai ambaton Allah abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh